barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a wacce ta dace da 25 ga watan rabi'il akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa shekara 1447 wacce ta yi daidai da 17 ga watan goma miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu a wannan masallaci na masjidu imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin littafin sharhul qawa'id al-arba'a na fadilatu sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wadda sharhi na littafin alkawa'idul arba'a na almujaddid a محمد Muhammad bin الوهاب رحمه الله yau kuma ita ce zaman mu na biyar a cikin wannan littafi a zaman da ta gabata mini karatu akan alhanifiya hanyar annabi ibrahim da allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da da mu bi mu addini irin tasa mu tauhidi irin nashi a yau kuma za mu tashi gabar da mala yake zai muke magana a kan hatsarin shirka in ya shiga cikin aiki wani irin hatsari yake da shi insha Allah ta'ala على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكي شوف إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة مالكي فإذا عرفت إذا كثني كفهمت كغاني شيوا أن الله خلقك لعبادته شيوا للي ألا مطوك كنسركي يا هل تشيكني دنك بوتا متى أمن كرنت أبا wa ma khalaqtul jinna wal insa illa to in ka fahimci cewa lallai Allah madaukakin sarki ya halice ka ne dan ka bauta masa sai ma ce fa'lam to ka sani fa cewa annal ibadata cewa lallai ita ibada la tusamma ibadatan ba a kiranta da sunan ibada illa ma'a tauhidi sai ibadan nan ta haɗu da tauhidi sai wanda yake ibadan nan kuma yana da tauhidi an gani ce kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara kamar yadda sallah ba a kiransa sallah sai sallan da aka yi da tsarki ko in mutum ya zai salla sallah amma ya yi boli bai yi tsarki ba da ya boli sai zo ya alaula sai ya yi sallah ya yi bai yi sallah ba ku to haka kwatankwacin wanda zai aikin ibada amma kuma ba don Allah ba ya yi aikin bai yi ba kamar yadda wancan da za ka ce ya yi sallah ya ce fa'iza dakwalar shirku fil fi fasadat idan shirka ta shiga cikin ibada fasadat sai ta lalata wannan ibada kal hadasi idza dakhala fi tahara kamar yadda hadasi kari in ya shiga cikin tsarki yake lalata tsarki to haka ma shirka yake lalata ibada an gane mutum yayi tsarki yayi alaula sai ya hutu haka ya ba magana ku ko ya boli ko ya bayan gida ko janaba ta kama shi ai magana ya kare to haka in shirka ta shiga cikin ibada kowace irin nau'i na shirka ko shirka babba ko shirka karama kowace in ta shiga ibada to tana lalata ibada ce gaba da malam fauzan hafizahullahu ta'ala sai ke cewa ke faɗin malam fa’ida a rafta annan maha falafa kali ibadadi ya idan a min hadi al’aya wa ma falaftul jinna wal’insa illa li’amun ke na nufin in ka fahimci hakan daga wannan ayar ta cikin soto zariyat aya ta hamsin da shida da allah ce ban halici aljani da mutum ba sai dan su bauta mu iyakacin manufan halittan ke malake wa anta minal insi kai kuma kana daga cikin mutane aiku ko aya ta yi magana kan mutane da da aljanu kaka an ta kai kana cikin minal ins kana cikin mutane dakhilun fi hadhihi al-aya kaka shiga karshen ayan kenan yace wa arabta anna Allah ma khalaqaka abatan kuma kasancewa lallai Allah maɗaukakin sarki ba ya halicce ka bane kara zube ko ka zo ka sheke aya ka tafi a'a aw ma khalaqaka li ta'kula wa tashrab faqat Allah ba ya halicce ka bane kawai nan ka zo duniya ka ci ka sha wannan ɗabi'an dabbobi kenan ku dabbobi kenan su ne kawai su ci su sha sannan su ma sai a ci su haka Allah ya halice su wasu kuma su ci su sha su mutuwa kawai Allah ya hana a ci hmm? to kai ba haka ba ne Allah ya halice ka ba halice ka ba ne kawai don ka zo ka ci ka sha wa ta'ishu fi hadhihi duniya wata farah wata wa Ka yi rayuwa kawai a wannan duniyan ka ta jin daɗinka? ka ka ta fati tashi kawai ba don wannan Allah ya halice ka ba lam ya kulukka li hada Allah bai halice ka don wannan ba khalaqaka Allah li ibadatihi Allah ya halice ka ne don ibada don aka bauta masa wa inna ma sakhkhara laka hadhihi al min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi kawai Allah maɗaukakin sarki ya hore maka waɗannan abubuwan ne abincin da abun shan da abun hawan da tufafin da gidan zaman da sauransu Allah ya hore maka ne don su taimake ka wajen ibada an fahimta ku Za Allah ya hore maka su ne don su taya ka ibada shi yasa ma in za su hana ka ibadan a wannan halin sai zama haramun ka mallake su hmm? Allah ya ba mu labarin annabi Suleiman aiko Allah ya ba mu labarin annabi Suleiman fareti ake yi na yawan dawakan da gwamnati suke da shi na yaƙi irin yadda yanzu ake yi kaga ana displaying strength na gwamnati ko yana tsaye ana ta wucewa da dawakan kawai ana ta wucewa da su har suka shagalta har lokacin sallar la'asar yau yayi har ya wuce har rana ta kusa gabta faɗi hatta tawarar bil hijab har rana ta kusa faduwa. annabi ya ce a ah, yan saboda wannan dukiyan har muka shagalta lokacin sallah ya muka makara ba mu yi sallah ba ya ce rudduha alai a da su a da da wasan fatabika mathan bisuki wal a'naq ya sa takobi duk ya sassare su duk ya kashe su yace in dai har za su shagaltar da mu daga ibada to ba su da amfani ba su da amfani so dama Allah ya hore maka ne don su taimake ka a ibadan sai zama in suka zama za su zama sanadin ka yi watsi da ibadan to rabuwa da su shine alkhairi a gurin an fahimta ku yawwa so ba don su ka zo duniya ku yace li'annaka la tastati' an ta'isha illa bi hadhihi al so da kai ba za ka iya rayuwa ba har ka bauta wa Allah sai da abincin sai da abun shan ko sai da abun da za ka rufe tsaraitinka da shi sai da inda za ka ɗan kwanta ka huta sai da sai da sai da shi sa Allah ya hore maka su ya ce wala ta tawassal ila ibadatin lahi illa bi hadhihi ashiya ko ba za ka samu riska ko haɗuwa ko bautawa Allah maɗaukakin sarki ba sai da waɗannan abubuwan Sakkara Allah laka li ajli an ta'budahu Allah maɗaukakin sarki ya hore maka su ne saboda ka bauta masa da su laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamrah wa tafsuk wa tafjur Allah ba ya halitta maka su bane dan kawai ka ta alfahari da su ka ta jin daɗi da su ka ta har ya kai zuwa ga ka zama fasiki ka burjice ma Allah ka zama fajiri ba don wannan Allah ya halicce ka ba don akwai wanda shi ni'imar tana sa ya zama fajiri ne zan fasiki in bai da komai mutumin kirki ne shi amma in ya samu komai sai ya lalace domin kaga shi wannan abin da ya samu ba ta zama ni'ima ba kenan ta zama azaba kenan a gurin su an gane shi yasa yake addu'an shine atina fi duniya hasana sura akwai wanda ba hasanan ba ko ba ka wani Yauwa, in ta zama hasana sai ta taimake ka wajen bautan Allah in ta zama kishiyar hasana sai ta abkara kai zuwa ga halaka to in ka samu hasana a duniya sai taimake ka wajen samun hasana a lahira amma a duniya ba hasana bace ba ka samu hasana a lahira da ai za ta kawar da kai zuwa ga abin da zai kai ka zuwa ga hasanan lahira ne an gane ku Mala ya ce, Ta kulwa ta shirof mashtahai ko ka ci ka sha abin da ranka ya ga dama a ha za sha’anul baha’im wannan ɗabi’a ce ta dabbobi su ne kawai abin da suka sani kenan a duniya. Ya ce, Ammal adami yiun, amma ɗan adam, fallahu jalla wa’ala falakahun le gayetin azima wa hikmatin azima. Ce, amma ɗan adam, Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne saboda wata manufa mai girma. da wata hikima mai girma wahiyar ibada ita ce ibada shi sa da Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan wani abu na arziki daga gurin su su jinsin aljanu da jinsin mutane ba abin da nake bukata na arziki daga gurin su kuma na bukatar su ciyar da ni ban bukatar su azurta ni ko ban bukatan su bani abinci ce Allahu ma taktasi ba lahu Allah bai halicce ka don ka je yi masa wahala ba au tahtarifa wa tajma'a lahu malan ko so da ka zo ka tara masa dukiya ka bashi Allah bai halicce ka duka dan wannan ba kama yaf'alu banu adam ba'dhum li ba'd yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasib kamar yadda ‘yan adam suke yi sashi zuwa ga sashi mutum zai tara ma'aikata su rinka tara masa kuɗi ku to shi Allah ba don wannan halice mu Allah bai halice mu don wannan Allahu ghaniyun an hada Allah madaukakin sarki mawadaci ne game da haka wallahu ghaniyun anil alamin Allah ya wadata daga halittunsa gaba da ba wani abu da Allah ke bukata daga halittunsa ba abin da za su ƙara mishi ba abin da za su rage mishi ya ce wale hada kwale da wannan nema Allah ce ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu an yi ƙi'imu ce Allahu jalla wa ala yi ƙi'imu wa la yi ƙa'amu Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi Ganiyun an ta'am ya wadata daga abinci wa ganiyun jalla wa ala bi dhatihi shi Allah ya wadatu da kansa shi ya wadatu da kansa bai bukatan kowa walaysa huwa walaysa huwa fi hajatin ila ibadatika kuma shi Allah madaukakin sarki bai kasance yana cikin bukata zuwa ga taka bautar ba law kafarta ma naqas ma naqatta mulkahu mulk Allah inda zaka kafirce kafircinka ba zai yi ma mulkin Allah na kasa ba ba zai rage komai ba zai rage komai daga mulkin Allah ba so ibadar taka ce ibadar kai za ta amfana ba Allah za ta amfana an fahimta da kai ibadar, da karka yi duka ta shafe ka ne inda za ka daina ibadan gaba hakan ba zai rage mulkin Allah da komai ba an gane malike lakin an tallazi bi hajatin ilai sai dai kai ne kake da buƙatuwa zuwa ga wannan ibada anta alladhi bi hajatin ila al-ibada kai ne kake da buƙatuwa zuwa ga ibada famin rahmatihi daga rahman Allah daga sa annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik cewa Allah madaukakin sarki ya umurce ka da ka bauta masa saboda maslahan kanka li'annaka idza abadtahu so da kai in ka bauta wa Allah فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب إن كبوتا وألن تشي ألن مدوك كنسركي سي جرم ماك دساكمكو دلادا أنغانيكو فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة عبادة سببيتي sababi ne da zai ke sa Allah ya girmama ka ya karamta ka a duniya da lahira famanin ladin ya stafidu min al'ibada to wane ne yake amfana da ibadan kai in kai ibadan sai Allah ya baka sakamako ya baka lada ya ɗaukaka darajanka a duniya da lahira in ka ƙin ibadan Allah ya ƙasƙantar da kai duniya da lahira Shigo babu abin da ya masa yace al-mustafidu min ibadati huwa al nafsuhu huwa al nafsuhu shi wanda yake amfanuwa da ibadan shine shi mai ibadan kansa amma Allah jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi amma Allah wanda ya girmama ya daukaka shi wadatacce ne daga halittunsa gaba ya wadata an gane ku wannan bangare na farko kenan san cewa Allah madaukakin sarki abin da ya halice ka dan shi duk wani abu da ka gani a duniya secondary ne amma primary aim na zuwanka duniya ita ce ka bauta wa Allah an gane to ga lokacin da ka sa bautan Allah ta zama ita ce secondary to yanzu ka aim na halittanka zuwa duniya is defeated kenan a gurinka dole ka koma ka sake lali ka sake gyara sau da ka cimma manufar da ta sa aka yi ka aka turo ka duniya sai gaba ta biyu faɗin malam fa’alam annal ibadata la tu samma ibadatan illa ma’ad tauhidi kama annal salata la tu samma salatan illa ma’ad tahara cewa ita ibada ba a kiranta ibada sai in an haɗa ta da tauhidi kamar yadda sallah ba a kiran salla salla sai in akwai mai tsarki malam fa zai ce idan arafta anna Allah khalaqaka li idan har ka yadda ka fahimci cewa lalle Allah madaukakin sarki ya halice ka ne dan ka bauta masa fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah illa ta tawaffara fiha shartan to lalle ita ibada ba za ta zama ingantacciya wacce Allah ya yadda da ita ba sai an samu sharuɗa guda biyu tattare da wannan ibada an gane duk wani abu da Allah zai ce ka yi to wannan abun ba za ta zama ingantacciya Allah ya yadda da wannan abun ba sai in ka cika sharuɗa guda biyu ce idza talla shartun min ash batulat idan sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyun nan aka rasa shi to ibadan ta lalace ba ruwan Allah da wannan ibadan menene waɗannan sharuɗan yana cikin abubuwan da mutane da yawa suka suka fada dawa a ciki in har za ka yi Allah ne ya ce ka yi abu sai ka tashi kuma wannan abun da ka yi waɗannan sharuɗa guda biyun babu su to wallahi wahalan banza kawai kake yi inda ma wahalan banza kake za a kyale ka da sauki a kuma sai Allah ya tuhume ka akan wannan abin da kai so da an rasa waɗannan sharuɗa menene waɗannan sharuɗan malaki ash-shartul awwal sharadi na farko an takuna khalifatan liwajhi wannan ibadar ta zama kai ne da ikhlasi da tsantsanta niyya kawai kai ne dan neman yardan Allah laisa fiha shirkun dole ya zama babu babu shirka a cikin wannan ibadar fa in khalaqaha shirkun batulat idan har shirka ta cakudu da wannan ibadan to ibadan ta lalace mislu taharati idza khalaqaha hadathun batulat kamar misalin tsarki ne a idan hadasi kari ya cakudu ya garwaya a cikin tsarkin ai tsarkin ya lalace ce kadhalika idza abatta Allah thumma ashrakta bihi batulat ibadatuk haka in ka bauta wa Allah kuma sai kai shirka ga Allah to wannan ibadan ta lalace ka zo masallaci kayi sallah amma akwai guru ko kambu a hannunka ko wani guru ko wani laya ko wani dage ko a kofan gidanka ka yi wani abu wai kama barayi ko ko ka yadda da canfi hmm? ko ka yadda da kaza wallahi aikin banza kake zuwa ya musallaci aikin banza kake zuwa in duk shekara sai ka je aiki haji duk sati sai ka yi umara duk aikin banza kake kana dai ba gwamnati IGR yadda tana generating rabbanu daga jikinka amma duk aikin banza kake ko a duka ba wannan amma ibada ce karatun qur'ani ne sallah ne aikin haji ne umara ne duka ibada ce sada zumunta ne kyautata wa ‘yan uwa ne amma kuma kana yi manufarka a zuciyarka ita ce a yabe ka ita ce manufar shi ma aikin banza kake yi aikin banza kake yi an dai amfana da dukiyanka shikenan amma lada babu kuma kana da zunubin ka hada Allah da wani cikin abin da ba a hada Allah da wani ka rasa dukiyan ka rasa lada ga zunubi an gane ku haga dole mu kiyaye mu rinka ilajin niyyarmu kullum mu rinka kokarin gyara niyyarmu Allah ya sa gani wannan shi ne sharaɗi na farko shi ko shine mafi girma shine mafi girma الشرط الثاني شرع نبي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم aikin nan ya zama kayi koyi da annai Muhammad sallallahu za ka yi sallah to yi irin ta manzan Allah sallu ka ba ra'aitu muni usalli za ka yi azumi irin ta manzan Allah za ka sada zumunta koya daga manzan Allah sallallahu alaihi za ka yi aikin haji za ka yi umra za ka yi kaza za ka iya zama da iyalinka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi almutaba'a in kai ka kirkiri taka to kai aikin banza ce fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfuda ce dukkan wata ibada wadda ta zama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba shi ya zo da ita ba to wannan ibadar lalatacciya ce kuma abin burgi da shi ne ba za a karfa ba li'annaha bid'atun wa khurafatun so ta zama ta zama bid'a ta zama hauragiya ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ده wannan nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya zama babu umarninmu a cikin wannan aikin to wannan aikin an mayar masa ba a so wafi riwayatin a wata ruwaya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri a cikin wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini ya kirkira abinda babu shi ciki fa huwa raddun to wannan abun an mayar masa da kayansa an gane fala budda an takuna al-ibadata wa muwafaqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam babu makawa dole ne ibada ta zama ta dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi la bi istihsanatin nasi wa niyyatihim wa maqasidihim ma dama annaha lam yadulla alaiha dalilun min ash ba kawai da kyautatawan mutane kyautatawan ninyoyinsu da manufofinsu ba Matukar wannan abun babu wani dalili na shari'a da ke nuni zuwa gare shi to wannan abun ɓatacciya ce shi addini bai yiwuwa ba a yadda ba kawai mutum ya kwanta kawai ya tashi ya ce ina ganin kaman an aka yi kazama yana da kyau hmm? kamar abin da masu bidi'an maulidi suke yi ko na gana hira da wani akan taron da suke na ranar bakwai ko ba suna yi ba ko aka ce me yasa bayan ranar maulidi sati in yake wasu suke sake yin buki har da yanke-yanke wai eh wai sun zauna ne suke nazari <laughs> wasu zauna ne suka yi nazari so ga 'ya'yansu ayin an haifa ana yanka musu raguna a dafa abinci a yi walima a yi kaza sai suka to wai annabi ya fi cancanta da a yi haka gare shi ko sai suka fara kaga shi fa ya faɗa fa su suka zana suka yi nazarin haka kuma sai mai tambaye tambaye to me ce fa'ida da ladan yin haka kuma sai faɗa shi ya ce ai fa'idan da ladan shi da duk wanda ya ci wannan abincin to an gafarta masa duka zunubansa to wa ya gafarta zunuban shi da ya nazarin ke na yi ko ba haka ba ne shi ke shi da ya nazarin shi ne gafarta zunuban kai har ma in baka ci ba in wani ya zo ya ci sai ya je gida sai ka ji kamshin abincin daga jikin shi kai ma an gafarta maka wannan mai muryar matan ɗanin na kanan shi yake faɗan wannan wanda ya san shi ya san shi shi yake faɗan wannan shi ne fa yake su suka yi nazari amma kuma sai suka faɗi za a gafarta zunuban ka ga su yanzu ya naɗa kan shi kenan mai gafarta zunuban to shedanin nan cikin to ita ibada ba mata haka ba ka ce ai ina ganin kaman in rike kaman ɗinka alaba da lada ka bar mu da kaman ɗin manzan Allah mala yake cewa fahiyar bid'a inda yawan nan ne to ta zama bid'a wala tanfa wala tanfa sahibaha bal tadur ba za ta amfani ne yin wannan abun ba sai dai mata cutar da shi li'annaha sau da sabon Allah ce وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله كودا نيم يهنا neman kusanci ne zuwa ga Allah da wannan aikin to ya nemi kusanci da abun da ba a neman kusanci da shi yace fala budda fil ibadati min hadaini shartain babu makawa duk abun da za a ce ibada ce to dole a samu waɗannan sharuɗa guda biyu al ikhlasu wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wa sallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha har dole sai an samu tsantsanta niyya da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da ibadan ta zama ibada ce ingantacciya wacce za ta amfani wanda ya yi ta Fa'inda falaha shirkun batsulat idan shirka ta shiga ibadan ibadan ta lalace shirkan a waje mutum ya yi ko shirkan wajen ninyansa wajen yin ibadan to ibadan ta lalace yake cewa wa idza sarat mubtadi'a mubtada'a laysa 'alayha dalilun fa batilatun aidan haka in ibadan ta zama ita kanta bid'a ce kirkirariya ce babu dalili na shari'a akai ita ma ta lalma labatacciya biduni hadain ash-shartai la fa'idata min al-ibada in aka rasa waɗannan sharuɗa guda biyu to ibadan ba ta da wata fa'ida ba ta da wani amfani li'annaha ala ma sharra'a ma sharra'ahu Allah saboda an yi ibadan akan saɓanin abin da Allah ya shar'anta wallahu la yaqbalu illa ma shar'a fi kitabi kuma Allah baya amsan wata ibada sai abin da ya shar'anta a cikin littafinsa Au ala lisani rasulih sallallahu ko a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam fala hunaka ahadun min al-khalqi yajibu ittiba'uhu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum cikin halittu wanda ya wajaba a bi shi in ba annabi Muhammad ba amma ma rasul fa innahu yutba wa yuta idha ittaba ar-rasul amma duk wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu to ana bin shi ne ana masa ɗa'a in yayi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ku yi kaza ga dalili daga manzan Allah sai ayi ba don shi ba sai dan me ya tabbata daga manzan Allah sallallahu amma babu wani mutum ɗaya kawai dan shi sai ayi wani aiki babu yace amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata amma in ya sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu biyayya babu da'a yaqulu Allah ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma waɗanda suka zama jibintan lamura daga cikin wa ulil amr wa majibintan lamura hum al-umara wal ulama sunu shugabanni da malamai fa idza ata'u Allah wajaba ta'atuhum wattiba'uhu in suka bi Allah to ya wajaba abisu a musu ɗa'a. amma idan khalafu amra Allah fa innaha halata tajulu ta'atuhum wa lattiba'uhum amma in har suka saba ma umarnin Allah to a wannan halin bai halatta a biso bai halatta a musu ɗa'a ba fi ma khalafu fi cikin abin da suka sa'a ma Allah a ciki لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم so da babu wani daga cikin halittun Allah da ake masa da'a wai dai shi kanshi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ana masa da'a ne dan shi ya isa amma duk wani wanda ba shi ba ana masa da'a ne in yayi da'a ma Allah yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wanda ba shi ba ana masa da'a ne dan in ya manzan Allah amma manzan Allah shi kadai ake masa ɗa'a dan shi ya isa a masa da'a so da Allah ya ce a masa ɗa'a, man yuti'i rasula faqad ata Allah wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma walla, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira shi kadai ne ake masa ɗa'a saboda ya isa an gane ku yace wa ma adahu fa innahu yuta wa yuttaba idza ata'a ar-rasula wattaba ar-rasul amma duk wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama za a bi shi ne za a masa da'a ne in ya bi manzon Allah yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku malaki hadihi hiya al-ibadatu sahiha wannan ita ce ibada ibada ingantacciyar ibada an fahimta ku sura haka a takaice wannan abin da mala yake nuna mana